Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin ranar 6 ga watan Agusta shekarar 2018 kan mintoci da suka hada da 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da haka baba ya kuma makeri ne tare da hafsat maina muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai an fara kokarin ɗauke fiye da mutane dubu ɗaya da suke yawon bude ido daga wani tekun indonesia kwana ɗaya bayan wata girgizar ƙasa da ta kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200 sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya kamata ƙasar iran ta fara nuna kanta a matsayin ƙasa mai hankali yayin da amurka ke ƙoƙarin sake mayar da takunkumi kan tehran shugaban amurka donald trump ya kare ganawarsa da babban ɗansa donald trump karami da ya yi da wata lauya da ke da alaka da kremlin da nufin neman bayanai kan abokiyar takararsa hillary clinton kanan labaran kenan bayan ku gama jin labarai kuma za ku ji dalilan da yasa da mataimakin gwamnan jihar kano hafiz abubakar ya yi murabus akan mukaminsa an zaɓe ku a jam'iyyar apc hakan na nufin kai ma ka fitar daga jam'iyyar apc ko kuma a ka bar aikin mataimakin gwamna ne kana cikin jam'iyyar apc yan awoyi kaɗan masu zuwa ka saurare ni za ka ji amsa bayan haka kuma an yi wani gangami a birnin tarayyar najeriya abuja a kan batun shan miyagun kwayoyi da yawa tsakanin matasa lamarin da ke kawo koma bayan harkokin matasa a kasar kalubalen shine yanzu irin waɗannan banga siyasa da zaki ga ana yi mm. ana sara suka ki ga an balle mutum kafada ko an balle mutum allan kai irin waɗannan mutane ne masu shaye-shaye su ne suke yin irin waɗannan abubuwa bayan haka kuma za ku ji cewar wasu 'yan yi wa ƙasa hidima sun rasa rayukansu a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya bayan haka yusuf ali harande na tafi da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka an fara ƙoƙarin ɗauke fiye da mutane dubu ɗaya da suke yawon buɗe ido daga wani tekun indonesia kwana ɗaya bayan da wata girgizar ƙasa da ta auku wanda ya kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200 hukumar nazarin yanayi ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki bakwai kuma ta afku ne a kimanin kilomita goma da rabi a arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hushinta a tsibirin Bali da Sambawa da kuma wasu yankunan gabashin Java. Mai magana da yawun hukumar shawo kan matsalar bala'i Sutupo Purwa Nugroho ya faɗa manema labarai cewa barnar ta yi muni ainin kuma ana ci gaba da ƙoƙarin gano mutane tare da ɗauke mutane da ah, da ke tekun ya kara da cewa agajin da suke amfani da shi ya yi ƙasa sosai. kebutuhan mendesak saat ini adalah tenaga medis, obat-obatan, permakanan khususnya makanan siap saji. Abin da aka fi bukata a wannan lokacin shine ma'aikatan lafiya da magunguna da abinci musamman ma abincin da za a iya amfani da shi yanzu. Muna bukatar su da yawa saboda mutane da dama sun zama kamar 'yan gudun hijira kuma sun bazu ta ko'ina a yankin nugroho ya ce ana kyautata adadin mutanen da suka mutu zai karu yayin da tawagar su ke ci gaba da gano mutane a yankunan da abin ya shafa ya ce a cikin waɗanda suka mutu babu wanda suka zo yawon bude ido. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya kamata kasar iran ta fara nuna kanta a matsayin ƙasa mai hankali yayin da amurka ke ƙoƙarin sake mayar da takunkumi kan tehran pompeo ya gaya manema labarai ran lahadi cewa wannan kawai don mutanen iran ne rashin jin daɗin gwamnatin su a kuma shugaba trump ya fayyace karara muna son al'ummar iran ta kasance tana da murya mai ƙarfi kan wanda zai zama shugaban su ya ce fadar white house za ta ba da cikakken bayani ran litinin dinnan kan takunkumin da za a sanya wanda kuma zai fara aiki gobe talata kan kamfanin nukan iran da ya hada da kamfanin kera motoci gwal kwal da karafu haka zalika iran ba za a barta ta ƙara siyan jiragen amurka ko na ingila ba da kuma ba za a barta ta siya kudin amurka ba waɗanda suke waɗannan sana'ar a kamfanonin an ba su wa'adin kwanaki casa'in su dakatar da ayyukansu yau litinin wa'adin ya cika iran ta sha musanta cewa shirin nukiliyarta na harin kera makaman nukiliya ne 'Yan sanda a Bangladesh sun ce sun kama Shahidul Alam wani sananne mai daukar hoto akan irin sakonnin da yake sanyawa a shafin Facebook da wasu shafukan sada zumunta game da zanga-zangar da ɗalibai suka yi a Dhaka babban birnin ƙasar inda suke yin kira akan a aiwatar da dokokin hanya a kuma ƙara kiyaye musu tafiya a ƙasa a kusa da makarantu. Moshur Rahman wani ɗan siyasa ya faɗa wa kamfanin dallacin labaran AFP cewa an kai alam ofishin 'yan sanda da safiyar yau litinin kuma an yi mishi tambayoyi akan ba kafafen yada labarai daban-daban bayanan karya da kuma yin wato kalaman ta da husuma. Rahman ya ce za a ɗauki matakin doka akan mai ɗaukar hoton. Aƙalla 'yan sandan farin kaya talatin ne suka kama alam a gidansa da yammacin jiya lahadi masu zanga-zanga sun ce ci gaba da yin arangama da 'yan sanda jiya rana ta takwas da fara zanga-zangar a ƙoƙarin da suke yi na neman a gyara dokokin hanya da kare rayukan masu tafiya a ƙasa haka kuma wasu 'yan bindiga sun kai wa wata mota da ke ɗauke da jakadan amurka a bangladesh marcia bernicat hari da yammacin ranar asabar amma babu wanda ya jikkata a harin To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla jiragen ruwan rundunar sojin amurka suna sintiri a arewacin tekun atlantika yayin da mayakan ruwan kasar rasha suke shawagi a tekun irin yadda ba a taba gani ba batun karshen yakin caccakar baki. Hafsat Maina Muhammad nan ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla da yake yi wa wakilinmu na jihar kano mahmud ibrahim kwali bayani akan dalilan da suka sa ya murabus tsohon mataimakin gwamnan jihar kano hafiz abubakar ya ce tilas ce ta haifi wannan mataki nashi da ya dauka domin taɓarɓarewar dangantakan aiki da gwamnan jihar kano da kuma dangantaka ta mutuntaka wanda su ne suka sa ya yi wannan murabus wakilin namu da ya nemi jin ƙarin haske daga bakin shi akan abin da yake nufi da taɓarɓarewar dangantaka sai ya ce farko dai mutanen jihar kano sun zaɓe mu a kan tutar jam'iyyar apc bisa jagoranci na tsohon mai girma gwamna injiniya rabi'u musa kwankwaso bisa aƙidu da tsari na gwamnatinsa ta kwankwasiya kuma da muka zo rana ta farko mai girma gwamna ce hadafin wannan gwamnati namu shine farko za mu ci gaba da wannan ayyuka na biyu za mu ƙara jaddada su sannan idan da wani bukata na gyare-gyare a kawo waɗansu sababbin ayyuka za a yi waɗannan hadafi guda uku nan turaku guda uku haka mai girma gwamna i e wa mutanen jihar kano wannan alkawari a wannan lokaci to amma kamar yadda kowa ya sani tun lokacin da aka fara kunnun fitittunu sai aka zo ya zama na cewar shi wannan bawan allah mai girma injiniyar rabiu masafan kwaso ya ma zama laifi a gwamnatin jihar kano a ce kana ma da wata alaƙa da shi to kaga an saki layi ni a matsayina na karami wannan fitina ita ta shafe ni kuma laifina ne, ni da ban shiga wancan layi na jaddada kiyayya da gaba ga wannan bawan allah da manufofinsa da aƙidarsa ba idan haka ne me hana profesa tun a lokacin tun da ya ga wato al'amarin ba zai daidaita ba ya dau mataki irin wanda ya dauka a jiya lahadi ai nauyi da al'ummar jihar kano suka dora a kanmu ba karamin nauyi ba ne kuma zaɓe ka su dora ka akan wannan matsayi ba karamar daraja ba ce saboda haka ai ba za ka watan nan da nan ka wurgar da wannan dama ba ba tare da ka ci gaba da kokari ba a ruwa ɗauka kana cewa an yi watsi da al'amarinka ko da a mataki na aikin gwamnati hatta abin da dokoki da ka'idojin tafiyar da aikin gwamnati suka yi tanadi na ofishinka ba a baka hakkinka amma da safiyar yanzu sai ga sanarwar gwamnati cewa al'amarin akwai akasi idan aka kwatanta da abin da ka faɗa har ma sun fito da wasu alƙalima suna cewa sun kashe wa ofishinka. to a yanayi irin nasu za su iya rubuta komai na ga takardu wanda wannan menene ma'ana su gwamnati za ta iya rubuta komai ta ce haka ne ko ba haka ba saboda haka ai wannan eh, ba hujja ba ce na tabbatar maka shekara ta sama da sittin ina da mutane da na yi karatu na yi aiki na yi ma'amala a cikin mutane nake ina ma'amala na tabbata duk wanda suka san sun san babu yadda za a yi in shaci faɗi ko in yi wani ƙage don batanci ko wani abu abinda na faɗa ina kansa gaskiya ne abinda suka faɗa tarin takardu ne da ƙarerraki a ciki wanda ike bai kamace su ba na duba na gani abin ya bani mamaki kuma na kalubalanta su ɗauko goce guda ɗaya wacce take ni aka biya ni kaɗai jallin na in aka kawo guda ɗaya to na yadda ka ɗauka magana da ne ƙarya ce. kafin ka miƙa ta kayar barin aiki ka rubuta wata wasiƙa ga a hukumomin tsaro wacce kake zargin cewa rayuwarka fa da mata iyalin kana cikin hadari kuma sun musa wannan ma a wannan ƙarya suke yi shi ma labari nake da shi cikakke na tsare-tsare da suka yi tabbas daga bakin wa'anda aka zauna aka yi tsarin nan da su kuma yanzu in sun isa su je su fito da akawun ɗin ƙananan hukumomi su nuna duniya in ba a tura kuɗaɗe a wannan lokaci da nake magana ba sannan wancan tsari da aka yi da wa'anda ake tsarin watan watan cutar da ni daga cikinsu wasu Allah ya nufi su suka duba Allah duk wanda suka sanar da ni sun duba Allah sun sanar da ni saboda suna tunanin saduwarsu da Allah gobe kiyama suka sanar da ni ga shirin da ake ciki an zaɓe ku a jam'iyyar apc hakan na nufin kai ma ka fitar daga jam'iyyar apc ko kuma a dai ka bar aikin mataimakin gwamna ne kana cikin jam'iyyar apc yan awoyi kaɗan masu zuwa ka saurare ni za ka ji amsa za ka bi dr rabi musa kwankwaso tun da kamar wallafazan ka ya nuna da abin da ya same ka sanadiyarsa ne eh, za ka ji daga baki na yan awoyi masu zuwa. madalla tsohon mataimakin gwamnan jihar kano hafiz abubakar ke kenan a hirarsa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali a yi wani gangami a birnin tarayyar najeriya abuja akan batun shan miyagun kwayoyi da yawa tsakanin matasa lamarin da ke kawo koma baya a harkokin matasan kasar sabuwar wakilin murya amurka murya wato sashen hausa da murya amurka kenan da ake kira hawa umar ta aiko mana da rahoto akan haka daga birnin tarayya abuja biyo bayan soke sayarwa ko shigo da maganin mura na kodin da gwamnatin najeriya ta yi don yadda matasa kan yi amfani da shi don maye wata kungiya mai zaman kanta mai suna tagwaye charity foundation ta yi gangami a babban birnin tarayya abuja don yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Gangamin dai ya hada da tattaki a tsakiyar babban birnin tarayya Abuja da daga kwalaye na nuna illar shan kwayoyi ga matasa da hakan kan yi barazana ga tattalin arziki da tsaro. David Dalio na kan gaba a cikin ma'abota gangamin. Wayansu nasu damuwan shine akwai aikin amma suna tunanin kila ba su da kuzarin yin aikin sosai suna sha domin ya kara musu kuzari. So kana nufin ah, wasu suna shaye-shaye saboda su samu ko karfin jiki ko wani abu makamancin haka yadda muke hira da su wayansu ba wai suna da wato matsaloli na rayuwa ba amma mm. domin su samu karfin yin aiki da kyau yadda suke so akwai babban cikas domin duk abin da mutum yake yi da ba wai karfin ci da Allah ya bashi ba yau zai iya samu biyan bukata cikin tafiyar shi na rayuwa har zuwa su nan ne za a iya ga illan wayannan abubuwan da suke sha din adam abdulkarim project coordinator na initiative for excellent and and better society in Africa. Wansu yakan faru ma daga gidansu ne. Sai ka gan yaro saboda bai samu kulawa mai kyau ba. Sai gan fitan da zai kuma sai haɗu da abokane kuma wanda ba su da tarbiyya. Daga nan sai ka gan su fara shaye-shaye har ma ya kai su ma ka gan su sata sace-sace suke yi. A nasa nazarin kuwa Ibrahim Bello Yobe ya ce koyi da wasu taurarin silima ko waka na duniya kan yaudari matasan su auka wannan ɗabi'a. Mutanen kamar na Najeriya suna kwaikwayon jarumai. To idan kika duba za ki ga a yanzu yanzu haka akwai jarumai waɗanda suna amfani da irin waɗannan miyagun kwayoyin amma yanzu me karshen su sun zo sun koma ba su da muhimmanci a wajen jama'a sai ke ga wannan jarumi ne ko kuma mai kuɗi ne yana tafiya yana tangali yana shaye-shaye kalubalen shine yanzu irin waɗannan banga siyasa da zaki ga ana yi mm. ana sara suka ki ga an balle mutum kafaɗa ko an balle mutum allan kai irin waɗannan mutane ne masu shaye-shaye su ne suke yin irin waɗannan abubuwa usman uzi da ke gabatar da shirin taurarin zamani a gidajen talabijin talabijin ya aza alhakin ga mutuwar zuciya ko zaman kashe wando. In kana da abubuwan yi da safe karfe bakwai ko karfe takwas ka tashi za ka tafi aiki ko mun aiki ba lallai suka aiki a banki ba ba lallai suka aiki a wannan ba yanzu mu da muke harkan fim wani lokaci ma sai mu kwana muna aiki na za ka samu lokacin shan wani abu. Shan miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin matasa har ma da mata a arewacin Najeriya. Wasu mata kan auka shan miyagun kwayoyi da fakewa da hakan na yi musu maganin bacin rai inda a ƙarshe karshe akan samu illa da kan jawo taɓin hankali. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. Toma da la'agai da sabuwar wakiliyarmu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, hawa Umar. wasu an a ƙasa hidima sun rasa rayukansu a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya yayin yawon buɗe ido da suka je a yankin gashka ga dai wakilinmu daga yankin ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoto kamar yadda bayanai ke cewa lamarin ya faru ne lokacin da waɗannan 'yan yi wa ƙasa hidima ta nys su 22 suka je wani yawon shakatawa wato picnic a kogin maya sulbe kuma lokacin da suka je wanka a kogin ne sai ya ruwan da ke ma zuwa da ƙarfi ya rinjaye tara daga cikin waɗannan 'yan yi wa ƙasa hidima wato ruwan ya tafi da su kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraba a sanarwar da ta fitar da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan asp david misal ta ko tabbatar da faruwar lamarin misal ya ce yanzu haka ma an gano gawaki bakwai yayin da ko ake ci gaba da bincike domin gano sauran biyun da ba a gani ba ah, ya su waɗannan bautan ƙasa su 22 sun je wani wuri da ake kira mai salve ah, domin su je su eh, picnic party so suna na akwai wani ruwa a wannan wurin inda ɗaya sun shiga suna a cikinsu mutum tara ruwa ya tafi da su sannan mun samu mutum bakwai daga ciki a yanzu wanda dai eh, an sinti gawakin su daga cikin wannan wurin da ruwa ya tafi da su sauran guda biyu kuma yanzu ana neman gawakin su kenan eh har yanzu guda biyu muna ana kan kokarin neman gawakin su da har yanzu bai ba samu ba to kaman wani kira za ku yi wa jama'a ganin kan cewa akasari wannan ba shine farau ba yakan faru musamman ma ga baki waɗanda ba su san yadda ruwa yake ba eh to kamar yadda dai kullum muke kira tun ba ma a lokaci kamar wannan na damina wanda ruwa na iya sauka daga kilomitas da yawa ya rasa wurare daban-daban wato kaga shine wani babban eh, matsala wanda lokacin da ruwa ke yi ba da ka sani ba kana wai shakatawa a inda hanyar da ruwa ke bi sai kuma sai ya zo da karfi kamar yadda wannan ya faru eh, muna ba ma jama'a shawara kun zo wuri ku yi kokari ku samu bayanai kafin nan ku je wurare kamar irin waɗannan sannan kuma da daminan na yi hankali a guji zuwa wurare inda ruwa yake taruwa domin a lokacin da ruwa zai zo ba da ka iya sani ba kaga zai zamanto da bambakin ciki kamar wanda ya faru yanzu haka yanzu haka tuni sakataren yan wa kasa hidima ta nysc da ke jihar ta fada halin zulumi sakamakon abin da ya faru a sakon kattar kwana da ta ake wa manema labarai jami'ar hukumar ta nysc a jihar taraba mrs florence yakub ta ko tabbatar da akwai lamarin wanda ma ta bayyana da abin alheri yakub ta ce nan ba da jimawa ba idan aka kammala gano sauran gawakin za a ko bayyana sunayen waɗanda ma ruwan ya ci kogin maya silbe na ma cikin wuraren bude ido da shakatawa da baki kan je domin bude ido a yankin na gashaka da ke da gandun daji to sai dai kuma a wasu lokutan ma kogin kan tumbatsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria mm-hmm. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe goma sha ɗaya ne da minti kusan 20 a nan Washington wato na safe kenan ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar na litinin. Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon, shiri ne da zai ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. a wata tattaunawa ta musamman da wakiliyar sashen hausa na muryar amurka amina abdullahi girbo ta yi da kwamishinan ilimi a jihar bauchi alhaji haruna abdullahi wanka inda yake zayyano wasu daga cikin ayyuka da gwamnatin jihar ke yi don ganin an yi daidaito a bangaren ilimi a jihar wajen ganin babu ɗan talaka balle ɗan mai hali

ko akwai wani albishir ga iyaye da sauran jama'a a jihar bauchi dangane da makomar harkar ilimi a jiha tabbas akwai albishir albishir ɗin ko shine idan kika duba united nation recommendation kan kowace jiha da ma ƙasa a matakin ƙasa a wajen bajet ɗinsu su sanya kaso mafi tsoka a harkar ilimi to bauchi yanzu a najeriya tana ɗaya daga cikin jihar da ta ansa wannan kira za ka gefen ilimi ko matakan ilimi yana da kashi ashirin na gaba daya bajet din shekaran nan kin ga wannan babban albushir ne wannan insha Allahu rabbi matsayin ilimi ba zai zama daidai ba baɗi yanzu dole za a samu canji sannan ga su yara wanda suke makaranta akwai albushir mai karfi tare ga yadda gwamnati ta karbi duka taswirar tsare-tsaren ciyar da ilimi gaba to akwai kofofi da yawa da za su buɗo wanda insha Allah in kuka duba kamar jami'ar mu ta jiha akwai tsare-tsaren za a ƙara faɗaɗa tsangayoyin da ake da su to kin ga wannan ma kofa ce ake wa ɗaliban jiha su samu gurabun da za su je su ƙara ilimi sannan idan kika duba kamar ƙarin kwalejin kyangirannan da aka samu wani su ma yanzu haka suna tunanin ƙara wasu kwasa-kwasan ƙarin gurabin ilimi to kin ga duk wannan albushir ne ga ɗalibai da suke da burin ƙara karatu zuwa matakin na uku sannan kuma idan kika duba kuma abin tsarin entrepreneurship da ake faɗa akwai santoci wanda federal government ta bamu sannan mu kuma a namu yunkurin na mu samar da ayyukan yi da ilimi da wayar da kan mutanenmu mun ƙara bunƙasa waɗannan santocin da gwamnatin jiha ta bawara kuɗaɗe makudai an siyo kayan ayyuka sannan kuma hatta ma kwalejinmu nan ta tatar alfoli suka duba suka ga akwai kayan ayyukan da matakinsu ya yi ƙasa sosai wa mai matakin ilimi a makarantar su suka gayyato mu muka ɗebe su aka kai aka kirawo principal ɗin gumau aka bashi don ya inganta ilimin da yake bewa ilimi na sana'a da yake bewa ɗalibansa so duk waɗannan abubuwa albishir ne wanda insha Allahu a lokacin da duk aka haɗa ƙarfi da ƙarfe za a ga abubuwa sun canza cikin lokaci kankani sannan za a ga walwala ta dawo a fuskar ɗalibanmu ɗaliban insha Allah in sun gama karatu ba za su suna saurara a gwamnati su neman aiki ba suna da abin yi wanda za su iya amfani da abubuwan da za su yi da hannunsu har su kara matakin ilimi zuwa mataki na uku to kin ga wannan kyakkyawan albishir ne a bangaren yara mata a harkan da ake bayarwa na ilimin yaya mata akwai wani hubbasa da kuke yi ne a jihar Bauchi akwai hubbasa sosai makwa don ah, gwamnatin jihar Bauchi ganin cewa Eh, wasu 'ya'ya mata da yawa bangaren ƙasar nan ta arewa eh, suna ana auren su eh, ba tare da sun gama sakandaren su ba to gwamnati ta buɗe makaranta ta musamman don matan aure so kin ga wannan wani tsari ne na musamman saboda matan da suke gidajen su ko tsayaki jahilci su kuma samu dabarorin da za su tsaya a kansu masu sauraro iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga bakon namu, kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi Ɗanwanka. Sai wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Amina Abdullahi Girbo. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Tunwa da la'agai da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A kodayaushe ana cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya a tsakanin Salva Kiir da Rick Mashar, amma a ƙarshe sai dai mu ga an koma 'yar gidan jiya. da fatan shugaba Salva Kiir zai hukunta masu hana ruwa gudu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya a ƙasar. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma sako na gaba ya ce Salam VOA Hausa. Wai shin ina aka kwana ne dangane da umarnin da gwamnatin jihar Adamawa ta bayar na a ɗibi malaman makarantar sakandare. Mun ji cewa bayan sati hudu za a fara tantance malaman, amma yau ana neman wata biyu. Sako daga na Ibrahim London Uba. Sai kuma sako na gaba Baba ya ce salam VOA Hausa yin murabus da mataimakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafiz ya yi hakan ya yi daidai da fatan hakan zai zama alhairi a gare shi. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Ibin Ibn Abdullah Azare tare da Kadora ga dan Fulani Warji. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu yaba wa rundunar jami'an tsaro da aka turo jihar Zamfara a bisa nasara da suka samu na fatattakar 'yan ta'adda. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida jihar Jigawa. sai kuma sako na gaba ya ce allah ya sa yarjejeniyar zaman lafiya da shugabannin sudan ta kudu salva kiir da rick Marshall masu adawa da juna suka kulla a wani yunkuri na kawo ƙarshen rikici da ƙasar take fama da shi ya yi sillar kawo ƙarshen rikicin sako daga abdulhamid bashir giwaso ba sai kuma sako na ƙarshe ya ce ina kira ga al'ummar da ke bauchi ta kudu da mu zaɓi cancanta a zaɓen cika gurbi To madalla har yanzu dai ga Hausa Maina Muhammad da labarai a takaice. takaice baba yakubu an fara kokarin dauke fiye da mutane dubu daya da suke yawon bude ido daga wani tekun indonesia kwana daya bayan wata girgizar ƙasa da ta auku wanda ya kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200 sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya kamata kasar iran ta fara nuna kanta a matsayin ƙasa mai hankali yayin da amurka ke ƙoƙarin sake mayar da takunkumi kan tehran pompeo ya gaya wa manema labarai ranar lahadi cewa wannan kawai don mutanen iran ne rashin jin daɗin gwamnatinsu kuma shugaba trump ya fayyace ƙarara muna son al'ummar iran ta kasance tana da murya mai ƙarfi kan wadda zai shugabance su. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci Bill Baba. Baba ya kuma bakeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC sai kuma an jima kenan amma a dakace shirin yau da gobe.